karya yake yi kuma dajjal ne dajjal ne bai halatta ai in mutum na cikin tsanani da tsoron Allah ake neman mafita daga tsanani shi yasa Allah ya cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib da tsoron Allah ke neman sauki ba da banna ba bai yi wa har abada in ce wannan magana kuma ba magana malamai bace ma kakab har mm, cewa wai mace za ta iya zina domin tsanani ba bai halatta ta yi hankuri allah zai kawo mata inda ta tsare kanta sannan mace kuma ba abin da ya fi mata hamma ya fi ibada kamar tsare kanta kun ga <clears throat> maryam bint imran da ta tsare kanta ta tsare farjinta sai allah ya ɗaukaka ta akan matan duniya inna allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin ba da yawan sallah bane da tsare kai ne shine ibadan mace shi yasa aka ce su tsaya ma gidansu sai sallan wannan mutuncin macen nan shine ibadan ta yaushe zan zan zan ce in ce mace ta je ta ta yi zina ƙarya ne yake yi za ta zo maka to ka tsaya ka saurare ta da idan basira ana bayani ne akan illar yunwa kuma wanda suke faɗin wannan magana mu duba hadisin manzon Allah muna sallallahu alaihi wasallam wannan a cikin riyadu salihin wanda wata baiwa Allah ta zo wajen dan uwanta cewa suna cikin talauci gashi gashi ya taimaka mata yace zai taimaka mata amma sai idan yayi lalata da ita ba haka yazo a hadisin ba annabi yake ba labari ga hadisin a riyadu salihin da yake tana da imani sai ta kiyarda yace to shikenan ki tafi bai taimake ta ba ita kuma bata yarda da wannan lalatar ba sai yake cewa annabi sallallahu alaihi da kansa yake bada labarin falamma alammat biha sanatun min asinin da wahala ta ishe ta yunwa ta kama ta sai ta dawo ta ce ta karbi wannan tayin da ya mata ya bata abin zai bata yayi abin zai haka suka yi ittifaki bayan ya bata abin zai bata ita kuma ta bada kanta din kafin ya afka mata sai ta ce ka ji tsoron Allah ko haka ba kar ka bude zoben da ba haƙƙinka ba wannan magana da ta faɗa mai sai Allah ya sa mashi tsoron Allah sai bai yi wannan aikin ba kuma abin da ya bata sai ya ce ya bata wata rana da dutse ya koye da su ko ya kife da su ya rufe da su da wannan aikin alherin ya roki Allah ya ce ya Allah in na bar mata wannan dukiyar kuma na bar aikin don kai nayi ya Allah ka rage mana wannan masifa ka bude mana wannan dutse kuma Allah ya bude musu yanzu wannan idan da a wannan ka ɗauko mara tsoron Allah ka dora shi a nan inda mara tsoron Allah ne da yanzu wannan labarin ba shi yake yi ba ko ba ka ba shi kawai magana ka ji tsoron Allah bai taso ba kuɗin shi ya sani zai yi abin da zai yi ne ashe mace tana iya shiga yanayin da za a kai ta ga haka din yunwa fa ake magana tsanani ake magana sannan ba Allah ta'ala ya ce illa man ukriha ba wa qalbuhu mutma'innun bil iman mutumin da ya ga cewa za a kashe shi ko ya faɗi kalmar kafirci wani fa aka sa cikin sahabbai amma rudan yasir ko ya faɗi kalmar kafirci ko a kashe shi ya faɗi maganganu baƙaƙe akan manzon Allah annabi ya tambaye shi yace lokacin da ka faɗa haka ya zuciyarka take yace zuciyata tana cike da kaunarka cike da imani sai yace to haka haka mumini yake ba abin da ya samu imaninka Allah ya saukar da aya yace illa man ukriha sai wanda aka tilasta masa wa qalbuhu mutma'innun bil iman idan wahala tana iya sa mutum ya faɗi kafirci kuma bai kafirta ba ina ga wani aikin da bai kai kafirci ba nan kaga ba halattawa ake ba ana gaya maka cewa wahala tana iya kai mutum inda baka tsammani idan da za a tono asiri abubuwan da ya ta faruwa IDP IDP yaran da aka kayan gudun hijira nawa aka samu da ciki wata abinci kawai za a auna mata ba halal bane bai halatta ba alfasha ce amma wani lokaci dan adam ya samu kansa a wani lungun sai ya aikata abin da bai yi tsammani ba jama'a muna ganewa don haka faɗakarwa ce ake yi gare mu cewa ita yunwa ba halin da ba ta kai bawa idan karatun ne baka gane ba sai ka mai magana kai in ma ka ce na gane amma ban yadda ba ba laifi amma kar ka kulla sharri kun gane sakon shikenan idan muka yi haka sai mu zauna lafiya to Allah ya taimake mu